yayin da ya rage kasa da makonni shida su gudanar da zaɓuɓɓuka a tarayyar najeriya kwamishinan 'yan sandan jihar borno sa clement aduda ya ce zai lamincewa duk wani ɗan siyasa da ke neman tara zo na tsaye a wannan jiha ba kwamishinan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake gudanar da wani taro da 'yan siyasa a harkwatan 'yan sandan jihar borno kwamishinan 'yan sandan mr aduda ya ce irin wannan rigingimu na hare-hare da rashin zaman lafiya da ke fuskantar al'umman jihar ya isa kaɗai da haka bai kamata wani ɗan siyasa ya ce zai tada hankali ko kuma amfani da kalmomin ɓatanci ga 'yan siyasa 'yan uwansa ba ya ce a shirye ke saka kafan wando ɗaya duk wani dan siyasa da ya nemi amfani da kalmomin batanci lokacin yakin neman zaɓe. that Everybody should avoid using foul language during campaigns. a yanzu hakan dai jihar borno musamman ma babban birnin maiduguri na ci gaba da tumbatsa ne da kurarowar yan gudun hijira musamman ma a daidai wannan lokacin da 'ya'yan kungiyar boko haram ke ci gaba da mamaye wasu kananan hukumomi da ma karbe wasu barikokin sojoji wanda akan ke sa fargaba zukatan jama'a na koya allah hukumar zaɓe mai zaman kanta za su samu damar da gudanar da zaɓuɓɓuka a waɗannan yankuna duk da cewa baya ta yi kirarin cewa a shirye take ta gudanar da wannan zaɓe hakan ya sa na tuntuɓi 'yan siyasa da dama da suka fito daga jam'iyyu daban-daban ko ya suke kallon yiwuwar wannan zaɓe a wannan jiha sunana aminu abubakar gwando state chairman na pdm na borno state to shirye-shiryenmu ya dogara ga shirin inec domin har yanzu har yanzu inec ba su fara gabatar da voters uh, card registration so da me za a yi zaɓe sai in zaɓe za a yi na tinke a zo a shiga bayan layin dan takara a zaɓe shi a bardo in haka za a yi to wannan za a yi zaɓe amma har yanzu ba mu da tabbacin za a yi zaɓe a bardo Alhaji Muhammad Mustapha, State Administrative Secretary APC Borno State. Ah, mu ba goyon bayan ba ah, zabe a Borno ba da Adamawa da Koso ah, da Yobe. Mu muna nan a shirye muke da jamamu anytime INEC ya ce mana gashi to muna a shirye muke zama fito mu yi kuriya duk wanda jama'a suke so. Eh, sunana Hassan Mai Muhammad. ni ne chairman na people's party of nigeria ppn eh a shirye muke mun goye baya a yi zaɓe saboda muna da kam kam a cikin kwamfani an ce ba za a yi zaɓe a wajen ba ba zai yiwu ba saboda muna neman canji ka gani saboda wannan gwamnan gaskiya mai yaudari ne yaudaran da yake wa mutane ba ma jin daɗinsa ka gani fito mutum ne wanda zai fito a cibiyar ya cewa zai yi abu kuma ba yi yake yi ni ne suna na comrade baba ga nake musa ni ne shugaban progressive people's alliance na borno wannan rikicin da suke yi allah ya kawo saukin sa wannan rikici ba zai hana zabe ba tunda a yanzu haka a borno da yobe da adama duk akwai mutane yayi ko duka sabon local government ko ba kowa lokacin zabe yayi malam za mu yi zabe ba ta za ku yi zabe ta inda ina mutanen suke yanzu ba ka sami a maiduguri ba sunana da honorable usman jima ibrahim maidugu a former zonal youth leader na borno central na pdp wannan gaskiya abu ne da ya damu kowa kuma ya dame ni a matsayina na mutumin maiduguri na mutumin borno domin gaskiya ba wani mutum mai hankali wanda abin da yake faruwa da mu a borno zai ce zai ji daɗinsa kuma shi ya sa ma kaga nake dan a wani wurin nake dan kafa kafa da maganan ma siyasar ma gabaki ɗayarta idan dai ba zaman lafiya maganan wata siyasa maganan neman position duk bai taso ba sai da duk da irin wannan fata da kuma ra'ayoyin jama'a a jihar har zuwa wannan lokaci da hukumar zaɓe mai zaman kanta bata raba katunan zabe ga ko mutum guda a fadin jihar ba kuma babu ranar da saka da raba wannan katin zaɓe ga al'umman jihar wanda wannan ma yake dada jefa da cikin zukatan jama'an ko ya Allah hukumar zaɓen da gaske take game da gudanar da zaɓe a wannan jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya